This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a shirinmu na yau alhamis 16 wato 24 ga watan afrilu grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da sarfilu hashim gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci a safiyar yau kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai sojojin kawance da saudi ke jagoranta sun kai sabbin hare-haren jiragen sama a yemen jiya laraba ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta yi kira ga shugabannin turai jiya laraba da su yi ƙaddamar da wani shiri na jin kai don kawo ƙarshen haɗarurruka da ke ƙara ta'azzara hukumar zaɓe ta ƙasar uganda za ta fara amfani da na'urar tantance masu jefa ƙuri'a tsakanin labaran kenan shugabannin addini suna ganin 'yan najeriya suna iya sauya yanayin zaman doya da manja da ake yi tsakanin kabilu da mabiya addinai daban-daban na ƙasa idan aka yi la'akari da yadda aka gudanar da zaɓe yanzu allah ya kawo canjin gwamnati da muke sa ran duka waɗannan abubuwan za zama tarihi nake roƙo da fata Allah sa al'ummar jihar Filato su dinke su zamo tsintsiya daurin ki ɗaya. Sai kuma jamhuriyar Nijar inda mata suke Allah sa albarka. Mun zo iko shekara hudu kaɗai gari ya sake. Waɗanda ke unwani wannan sakewa na warko mu ne mata. To za ku ji abin da ya burge matan sai kuma shirin domin iyali na musamman da ke tunawa da cika shekara da sace 'yan matan Chibok amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. thank you Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sojojin kawance da Saudi ke jagoranta sun kai sabbin hare-haren jiragen sama a yamin jiya Laraba. 'Yan sa'o'i bayan sanarwar tsagaita wutar a ruwan bababban da aka kwashe wata guda ana yi. Hare-haren jiragen saman sun shafi sansanonin 'yan tawayen huthi a birnin Tiyaf da kuma gabar birnin Aden da ke kudancin kasar. a daidai lokacin da ake ci gaba da fafatawa da ƙasa tsakanin 'yan tawayen da magoya bayan shugaba abdulrabu mansur hadi bayan da 'yan wawan tawayen suka kwace sansanin daga hannun dakarun da ke marawa shugaba abdulrabu hadi baya an kai hari ta sama a wurin ranar talata da arabiya ta faɗi cewa ta kawo ƙarshen har-haren da ta kwashe wata ɗaya tana kaiwa da niyyar daƙile dinnawar da 'yan huthi ke yi amma za ta mai da hankali akan neman maslaha a siyasance da ka iya haɗawa da ɗaukar matakan da za su hana 'yan tawayen na huthi ko yin amfani da makaman sojin na yaman a halin da ake ciki kuma 'yan tawayen na huthi na kira da a koma kan teburin shawarar da majalisar ɗinkin duniya ke ɗaukar nauyi don warware rikicin na yaman a birnin new york mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya stephen durajic ya ce a shirye majalisar ɗinkin duniya take wajen ɗaukar kowane matsayi na ganin an samu sasantawa kan rigingimin na yemen ƙungiyar kare aikin bil'adama ta amnesty international ta yi kira ga shugabannin turai jiya laraba da su ƙaddamar da wani shiri na jin kai don kawo ƙarshen haɗarurrukan da ake ƙara ta'azzara na tuntsirewar jiragen ruwa masu ɗauke da baƙin haure a tekun baharum a wani rahoto da ta fita a ƙasar paris ƙungiyar ta bayyana ɗan haɗarurrukan da ke faruwa a teku da cewa abin kunya ne ga turai kungiyar ta annecy ta bukaci shugabannin kasashen kungiyar turai da ke taro yau alhamis a birnin brussels domin bayar da izinin taimakon gaggawa da suka hada da jiragen ruwa jiragen sama da sauran kayayyakin aiki don kula da tekun da kuma ceton mutane da ke cikin hatsari wannan kira da kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta yi ya zo a daidai lokacin da turai ta bayar da izinin ci gaba da bincike ta yadda jiragen 'yanci rani ya tuntsire a gabar tekun libya wanda ya yi ajalin mutane 900 mutane 28 ne kawai aka sami damar cetowa wani ɗan italiya mai gabatar da ƙara ya ce kyaftin ɗin jirgin ɗan ƙasar tunisia wanda kuma ke tsare a yanzu haka ya yi karo bisa kuskure da jirgin da ya zo kawo masu ɗauki john dosen daraktan ƙungiyar amnesty ɓangaren turai da asiya ya ce sakacin turai ne ya janyo mata kasa ceto ɗimbin rayukan masu 'yancin ranin. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaɓe ta ƙasar Uganda za ta fara amfani da na'urar tantance masu jefa kuri'a wato na'urar da ke amfani da um, halittar mutum tantance mutane wadda za a yi amfani da ita wajen sabunta rajistar masu kada ƙuri'a gabanin babban zaɓen da za a gudanar a wannan shekarar in ji mai magana da yawun hukumar zaɓen jonan taremwa ya musanta rahotannin da ke cewa hukumar zaben ba ta da kuɗin da take bukata wajen shirya zaben cikin watanni goma. Tremo ya ce hukumar zaben tana bukatar miliyan 90 don guda dala miliyan 90 don gudanar da zaben. Gwamnati ta bayar da miliyan 67 amma ba ta bayar da ragowar ba. Wasu 'yan adawa na nuna damuwarsu kan cewa jam'iyyar mai ci a yanzu NRM kan iya amfani da damar rashin kuɗin zaben wajen aiwatar da magudin zaɓe domin tabbatar da shugaban ƙasa yawari museveni ya ci zaben mai zuwa 'yan jam'iyyun adawa na buƙatar sake fasalin zaben ƙasar bayan da aka zargi hukumar zaben da nuna bambanci kan ɗan takarar nrm mai ci a yanzu suna kuma kubatar sake rijistar zaɓe da ake amfani da ita a yanzu haka shugaban amurka barack obama ya ziyarci wajen shakatawa na evergrades da ke jihar florida a jiya laraba domin aikawa da amurkawa sako kan canjin yanayi obama ya ce shekara ta 2014 ta zamanto shekara da ta fi kowace shekara ɗumi a tarihi ta zamanto ta 14 cikin 15 da ke littafin tarihi ya faɗa haka ne a lokacin da yake ziyartar gurin na shakatawa da ke kudancin amurka ya ci gaba da cewa a faɗin duniyar nan wannan shekara ita ce shekarar da lokacin hunturu ya fi wannan matsala ba ta da karni mai zuwa ba ta karni mai zuwa ba ce wannan matsalar yanzu ce shugaba obama ya kira matsalar canjin yanayi da cewa matsala ce da take barazana ga duniyar nan baki ɗaya shugaba obama ya yi amfani da rana ta mai da hankali kan makomar duniya domin ziyartar wannan wurin shakatawa mai muhimmanci na evergrande don jan hankalin duniya kan yadda canjin yanayi ke shafa muhalli da lafiyar mutane abin zaman garinsu da kuma tattalin arzikinsu. An dawo da tattaunawar da ake kan batun nukiliya tsakanin ƙasar Iran da manyan ƙasashe shida na duniya a jiya Laraba a birnin Bayan ana tattaunawa ne akan wasu batu masu sarƙaƙiya kan sasantawar da ake ƙoƙarin yi. An dai tsaye da talatin ga watan Yuni a matsayin wa'adin wannan wa tattaunawa da ake. don hana kasar iran kera makaman nukiliya yayin da ake ƙara rage ƙarfin takunkumin da ake kan kasar ta iran din kasar amurka dai ta ce tana da shaida cewa kasar iran ta bai wa 'yan tawayen houthi na yamman makamai labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu buɗe taskar hotonnin namu a jihar Plateau, Najeriya inda shugabannin addini suka shawarci gwamnati mai jiran gado da ta mai da hankali wajen kyautata rayuwar al'umma da ganin kasancewa jihar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Tare da kira ga al'umma su ba gwamnatin goyon baya domin ganin nasararta. A cikin hirarsu da manema labarai a Jos da gwamnatin jihar Plateau, Sheikh Alasan Sa'id na kwamitin amintattu na kungiyar Izala ta ƙasa ya kuma yi kira ga shugaba Jonathan ya mika mulki bisa tsarin dokar ƙasa. yanzu allah ya kawo canjin gwamnati da muke sa ran duka waɗannan abubuwan za su zama tarihi nake roƙo da fata Allah sa al'ummar jihar Filato su ɗinke su zamo tsintsiya maɗaurin ki ɗaya masu ƙaunar juna kamar yadda ake da can ana ƙaunar juna ana son juna ba tare da bambanci ba. Ina yawa Najeriya gaba ɗayanta addu'a. Allah ya sanya albarka da bunƙasar arziki da kwanciyar hankali. da tsaro a cikin wannan ƙasa sannan ina kiran 'yan najeriya burin da muke a kan zaben waɗannan bayan allah ya yi yawa mu musu addu'a allah ya ba su ikon yin abin da muke zato harfiye sai fatan da muke yi yara su yi makaranta masu zaman banza su daina duk yadda za a yi da masu hannu da shuni da 'yan kasuwa da manoma da makiwata mu sama yara aikin yi a rage zaman banza wanda zai kawo ci gaba a wannan jihar ta ta fulato Arzikin jihar fulato ya kuma fiye da kowace jiha. Sheikh Alhassan Said kenan na kungiyar Izala ta ƙasa. Shi ma shugaban kungiyar Kristoci wato kan reshen jihar fulato Reverend Soja Bewaran ya buƙaci shugabannin ne da su yi ƙoƙarin haɗa kan jama'a don a samu zaman lafiya mai ɗorewa. Da fari ina nuna godiya ga maɗaukaki Allah Ubanmu na sama wanda ya nuna mana alheri har an yi zababuka daga na president zuwa na so state house of assemblies an gama lafiya zaɓe da aka yi na plateau na gwamna wata abin al'ajibi ne domin jama'a na plateau da krista da musulmi sun ce wannan abu ba abin fati ba ne abin plateau ne domin yadda plateau ta samu kanta a ciki so aka hada hannu a tare duka aka zaɓe barista lalong da Professor Turin su jagoranci wannan state. Yaya za mu ci gaba da kyau da ta zaman tare. Domin haka shugabanai masu zuwa su gane cewa ba bambancin addini, ba bambancin uh, kabila su yi abin da zai nuna zaman tare a plateau. Su rike kowa da kowa, su yi yadda jama'a na plateau za su ji daɗi cewa wahalarsu ba ta zama banza ba amma makarantunmu sun zama abin tausayi ba ka je asibiti ko a clinic ka samu magani ba sai ka je kemis a duba wannan da idon tausayi dole mu ba su goyon baya dole mu yi rayuwar hakuri ina kira ga jama'ar plateau baki ɗaya a manta da bambance-bambance mu yi tafiya tare inda muka takawa juna kafa mu gafarta wa juna mu zama masu bin doka reverend soja bewaran kenan shugaban kan a jihar plateau zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. Allah! Madalla daga jihar Plateau kuma sai jamhuriyar Nijar inda shugaban wato PNDS tarayya mai mulki na ƙasa Malam Bazum Muhammad ya yi rangadin karon farko tun da ya karbi jagorancin jam'iyyar daga shugaba Yusuf Mamman daga jihar Maradi ga wakilinmu wato daga shugaba yusuf Muhammadu daga jihar Maradi ga wakilinmu Shu'aibu Mani Jama'a mun gode, mun gode ma Allah, me yasa haka? Ina suke wanda da su ne ake bi, ina gari ya waye musu. Abin da ya bambanta mu da su, mu muna da jagora alhaji isufu muhammad ya yi jagora na gari muhammadu isufu yana kishi siyasa muhammadu isufu ba dan kasuwa ba ne to jama'a da allah ya sa al'ummar nijar ta yarda da shi ta kai shi ga karamin mulki ina so in ce muku insha allahu kamar yadda ya yi tattalin jam'iyyar pnds tarayya haka zai tattalin kasar Nijar. A shekarar hudu ku da kanku kun shaida ba ni ne za ni zo in gaya muku ba. Shi ma Malam kala Hunkarau ɗaya daga cikin kusa na jam'iyyar pendes tarayya a jihar maraɗi ya tofa lokacin bakin su kamar haka. Ana biki ko ina na goyon baya, ana biki ko ina na godiya da aikin da wanga gwamnati da muhammadu isu da ya sa tarayya da zuciya guda suke nan suna yi a jan maraɗi ya zamanto in an koma fage ba za a bugun da babu gardama jama'a za mu bugu ba gardama fatan duk aikin da an ka ce za a yi a cika alkawari ita ma madan hadiza shugaban kungiyar matan tarayya ta ƙasa baki ɗaya da mai kira ga mata duk su hito a rajistan zaɓe a yunkurin cin zaɓuɓɓuka na gaba da ke taya a 2016

kudibi liberia iri haka inda ya kai su kudibi congo iri haka inda ya kai su kudibi sierra leone iri haka inda ya kai su kudibi burundi iri haka inda ya kai su yau madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo ma'ana washington na cewa karfe daya da kwata na asuba yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya allahu ya allah na roka Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ke da. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu a wannan watan shirin domin iyali ya mai da hankali ne wajen tuna baya. inda muke tisa waɗansu hirarraki da rahotanni da muka kawo muku a cikin shekara guda da muka shafe muna bin diddigin batun sace 'yan matan Chibok waɗanda suka shekara guda da kwana tara yau a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da hoɓɓasa da rundunar haɗin gwiwa ta yi na ƙwato galibin garuruwan da ke hannun ƙungiyar. Hajiya Hafsat Marshall tana ɗaya daga cikin 'yan fafatukan mata da muka yi hira da su a wannan shirin dangane da sace 'yan matan Chibok. Tun daga farko ma abin tambaya a nan shi ne, gwamnatin tarayya ta ce ta rufe bodoji, an rufe hanyoyin fita. Ta yaya aka yi mutanen nan har suka ɗauki trunks na motoci manya har suka fita da yara over 200 ba wani jami'in tsaro ko jami'in custom da ya gansu lokacin da suka fita. Kin ga ɗaya kenan. Na biyu kuma gaskiya ne dajin nan mungun daji ne ko da ba ma saboda bala'i su waɗannan mutane da ke cikinsa ba daji ne da duk wanda zai shige shi sai ya shiga da shi saboda haka abin da ya kamaci gwamnati a lokacin nan kamata ya a ce ta tura jami'an tsaro sun je sun zagaye dajin nan tunda ba za a ce dajin nan ya fi karfin a zagaye shi ba bayan an zagaye dajin nan an hana shiga da fitansa sannan kuma a tura jami'in tsaro su shiga su fito da yaran nan amma gwamnatin tarayya ba ta yi wannan ba ba ta nuna ta damu da harkar yaran nan ba kai a lokacin ma da aka yi abin nan fa shi shugaban kasa yana nan yana celebrating din karban mutane a Kano duk kashe-kashen nan da aka yi har celebration aka yi na cikin Najeriya shekara ɗaya ko mutum ɗaya aka kashe a wata ƙasa ta duniya za ki ga shugabancin nan an tashi an tsaya sai an nemo hakkin mutumin nan ko kuma mutum ya resign daga mukaman da yake da shi amma wa kika ji a Najeriya ya yi resign wa kika ji ya yi kuka cewa yaran nan sun bata ina boda da aka ce an rufe motoci dai ba za su shiga cikin daji ba babu hanya a cikin ta saboda haka tilas ne inda suka bi nan hanyar mota ce wanda ya kamata a ce akwai malaman tsaro a gurin akwai 'yan kastam suke hana shiga da fita amma ba abin da aka yi alheri hmm? so me gwamnati take so ta gaya wa mutane bata damu da rayuwar mutanen najeriya ba bata damu da hakkin mutanen da allah ya ɗora mata ba bata damu da komai ba tun da ba 'ya'yansu ba ne ake taɓawa da suke nuna ɓacin ransu da jan kafa da hukumomi a najeriya ke yi waɗansu ƙungiyoyin mata sun ba da wa'adin ceto 'yan matan cibok idan ba haka ba su yi ɗamara su shiga jejin Sambisa. A wancan lokacin na tambayi Profesa Hauwa biyu abin da ya sa suka ɗauki wannan matakin sai ta bayyana cewa Kyautu eh abin da ya sa muke muke wani tunanin ne saboda mun ga tun da aka kama yaran nan ba ji labarin an ji an ɗauko yaran an kama an kawo ko ɗaya daga cikin 'ya'yan nan ba wanda ba suka zo aka ci sun dawo gida da kansu suka dawo ba wanda aka ɗauko su aka kawo su to shi yasa muka ce to in dai har ma su sun gagar shiga ne za su ba mu hanya sai mu je mu mu ga yadda abin yake yawa to ku da yake jihar Borno kike ya zaki bayyana ma wanda yake sauraro yadda lamarin wannan wuri yake? Aiki eh, wannan wuri ne ban taba zuwa wurin nan ba. Sai dai muna jin yadda wuri yake ne kawai. So ni ban taba zuwa wannan jeji ba, tunda jeji nan ba kowa ne yake iya zuwa ba. Mu din watan rai ne ya ɓaci. Muka ga cewa kan ba a yin wani abu. Kin gane ko? Mm. So da muka fito muka yi wannan magana an mana bayani akan cewa ana kokari a shiga wannan wurare. Amma akwai wasu dalilai ne da yasa har yanzu ba su an je wurin ba. To kuma an mana bayani. to wuri ne eh, ni ina cikin Maiduguri a zaune daga Maiduguri zuwa Chibok kafin ki ce zaki je Chibok din ma ba karamin tashin hankali bane to daga Maiduguri zuwa Dambuwa zuwa Hajjuru Chibok din nan zuwa wurin ma babban hatsari ne saboda haka dole rai ya baci a ga cewa in dai ba a zuwa bari mu mu je mu gani kin gane ko eh. to amma dai lalle fi sabilillahi hanya ne wanda bai da kyau To banda fitaccen gangamin ceto 'yan matan Chibok da ke zaman dirshe a Abuja da ake kira Bring Back Our Girls Campaign, an yi irin wannan gangamin a birane da dama na Najeriya da suka hada da jihar Kano inda masu gangamin ke cewa. Yaran nan ko kwaya ɗaya ce ta rage. ba a fito da ita ba ba za mu daina taron nan ba mun kama yi kenan saboda mu iyaye ne ko kuma mu ma a tattara mu gaba ɗaya a kai mu can mu zauna da su mu yunkuri shine mu ga cewa duk sojan da yake converted a Najeriya an kai shi jejin nan idan ma akwai wanda suke a reserve za a fito da su a fito da su a kai su yanzu inda yan america ne in mutum ɗaya aka kama duk wani sojan su da karfin su sai sun dauka sun kai barista husaina aliyu ibrahim kenan shugaban rashin jihar kano ta kungiyar ƙasa da kasa ta mata lauyoyi Farfesa Muhammad Tabiu na Jami'ar Bayero ta Kano da ke zaman uba ga zauren gamayar kungiyoyin da suka shirya wannan gangami ya ce. Sako guda ɗaya ne kawai muke da shi a dawo mana da 'ya'yanmu kannanmu da aka sace kuma a ba da kariya ga mutanen najeriya gangamin ya kunshi limaman masallatai da na coci-coci Sheikh Hadi Imam shine limamin masallacin Juma'a na unguwar hoto a birnin Kano. Dukkan shugabanni mu su tsoron Allah. Da mu da waɗanda aka sace 'yan Najeriya da wanda ba a sace ba da kowa da kowa Allah ya sa sa hannu. Shi kuwa Dr. Andrew Uba da ke zaman limamin majami'ar Light Bearers Christian Assembly da ke nan Kano cewa yake. With unity when we pray, God will hear us and do something. Ya ce idan kanmu ya haɗu yayin da muka yi addu'a, Allah zai amsa. Yayin irin wannan gangamin da aka gudana a jihar Sokoto ne wakilinmu ya yi hira da gwamnan jihar Aliyu magatakardawa mako wanda ya bayyana cewa. Wani farko shi ne dukkan mu addu'a Allah maɗauki sarki ya kawo nan bayan yara lafiya ga hannun iyayensu. Allah ya sa kada wani abu ya sami da cutarwa a lokacin suke hannun waɗanda miyagun mutane. abin ya riga ya faru Allah kadar haka ya riga ya faru ta hannun wannan miyagun mutane masu kan masu kan su boko haram kuma mai suke ban sani ba amma Allah san kuhar ne kuma shine Allah shi da san kuhar Allah ya tona su kuma ya kare ya faru irin wannan abu gaba yadda halin yake shi shine ba hali ne na raba lahi a ce ga malhi ga marlahi ba lokaci na hada kai a ga cewa an hada kai an ceto rayuka wannan al'umma wannan yara domin duk wata magana da ba haka ba to ina ganin ba ta da amfani shugaban kungiyar ta malamai ta najeriya reshen jihar sokoto cika mai damma alkammawa ya ce ko baya ga ɗaliban su na cibok da aka sace suna zanga-zangar ne domin jajantawa akan malamai fiye da 170 da aka kashe a rikicin na boko haram a jihohin borno da yobe aka sace yara 200 mata wanda har yanzu ba mu da ganin ma inda suke so a tabbata ma ga wani abincin zafi na kwarin gaske yanzu kana iya kasancewa ka tunanin kana ɗaya daga cikin misali uwayen waɗannan yaran yawan eh, ɗiyarka ka cina cikin misali Allah ya zaka ji ba da haka nan kuma akwai malamu waɗanda zaman ne abokan ake mu ne wanda an kasa su ɗari da saba'in 173 waɗanda aka kashe ba li ba la misali ka gane ko so ka gane abin abin abin juyayi na kwarin gaske tun yace wani aboki amma ganin wata guda ake ana dibin yau gobe gobe abu ya kasa ba kaga mai kaza a juwance bai jirgin has so gaskiya uwayen waɗanda gaskiya dole suna nan wasu na amma asibitin zaka kwance turar da abin ya faru ka gane ko sabili da irin jin zahin su ga zuka zukatun misali abin ya faru wai yanzu wata mahaifiya misali ba ta da yi kullun abin da ke cikin gargajiya kenan ko kada yanzu baka da hakikani abin da ke faruwa ga wadancan saboda kai ma san hannun hannun hannun wasu ke ba ka gane ko balle da duk hannun suka shiga mu hannuna tun da ba da uwayen su bane ha sanin kuma ba jami'an bane wanda ai halartacin mu da kansu misali gane don haka dole mutum ya kasa hankuri ka gane duk wata hanya da wani bi gaskiya in ba kana ganin kada abin ka bi ta gaskiya ba ka ganin cewa kamar ai maka a lokacin da ya je Kano yakin neman zaɓe mataimakin shugaban ƙasa a citar dama disambo ya bayyana cewa a adamawa state a da boko haram sun karbi lokar gaman wajen guda bakwai ne yau duk guda bakwai nan sun dawo suna hannun najeriya haka a borno state kusan lokar gaman guda goma sha hudu ne ke hannun boko haram amma yau magana nan da muke yi lokal gaman guda goma sha biyu sun dawo hannunmu kuma jiya jiyan nan ba ma lokal gaman an wato ta lokal gaman guda goma sha uku kenan insha Allahu saura goza ita ma za a karɓo ta haka insha Allahu yan matan Chibok ma za mu fito da su cikin yadda ubangiji Na kuma yi hira da ɗaya daga cikin 'yan matan da suka samu tserewa daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram bayan zaben shugaban ƙasa. Ga kiranta ga shugaban ƙasa Najeriya mai jiran gado janar Muhammadu Buhari. Kiran da zan yi a gare shi, shi ba shi ne ya zaɓe kan shi ba, ba wai mutum ba, amma Allah ne ya zaɓe shi. Tuntuni Allah ne ya raɗa shi cewa zai zo ya zama shugaban na jama'arsa. To ya taimaka kuma kamar da Allah ya taimaka masa sai shi kuma ya taimaka ma wayanda suna cikin wahala ya kuma cijin wayanda suna cikin hannun mugayen nan Yawato, wanda sako kike da shi misali ga inda a ce waɗannan abokanki 'yan matan nan sama da ɗari biyu da suke hannun ƙungiyar boko haram har yanzu eh. inda a ce suna sauraron ki wani sako kike da shi domin su zan ce musu ko da ake tanantawa domin ni ba zan iya in cice su ba sai dai ni in yi musu addu'a Ba wanda zai iya ya cice su kuma sai tare da ikon Allah, abin da zan iya in ce da a ce ina tare da su, sai dai su yi addu'a su Allah a duk lokacin da suka rasa ransu a cikin hannun mugaye kuma sai su sadu da allah su Wanda kuma Allah ya bar shi da nufasawa kuma sai ya ci gaba da ɗaukaka suna Allah. Ya to me kuma na kira kike da shi ga gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan to nan da wata biyu me kike so ki gani gwamnati ta yi kasancewa yanzu gwamnati ta tashi tsaye domin ganin cewa ta sha a karfin boko haram din nan to ne kuma ina gani kuma kamin ya ci gaba da aikinsa ina so kuma ya sa mutane su je su karbi 'yan matan su dawo da su a cikin gida 'yan matan cibok duniya ba za ta manta ba abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen nasarar wannan shirin cikin shekara guda da muke bin diddigin wannan batu. Alheri ke yi wa dukkan iyaye da illahirin al'ummar cibok fata alheri da kuma begen Allah ya haɗa fuskokinku da 'yan matan lafiya cikin alherinsa. Da alheri. haka yake to kafin mu karkare ga takaitattun labarai To sojojin kawance da Saudi ke jagoranta sun kai sabbin hare-hare a jiragen sama a yamin jiya Laraba. 'Yan sa'o'i bayan sanarwar a tsagaita ruwan bama mai da aka kwashe wata guda ana yi. Hare-haren jiragen saman sun shafi sansanonin 'yan tawayen Houthi a birnin Tayath da kuma ga birnin Aden da ke kudancin kasar a daidai lokacin da ake ci gaba da fafatawa tsakanin 'yan tawayen da magoya bayan shugaba Abdurrafu Mansur Hadi. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi kira ga shugabannin Turai jiya Laraba da su kaddamar da wani shiri na jin kai don kawo ƙarshen haɗarurrukan da ke ƙara ta'azzara na tuntsirewar jiragen ruwa masu ɗauke da baƙin haure a tekun Baharum. hukumar zaɓe ta ƙasar uganda za ta fara amfani da na'urar tantance masu jefa ƙuri'u wato na'urar da um, ake amfani da ita wadda za a amfani da ita wajen sabunta rajistar masu kada ƙuri'a gabanin babban zaben da za a gudanar a wannan shekarar in ji mai magana da yawon hukumar zaben jotham taremwa shugaban amurka barack obama ya ziyarci wajen shakatawa na Everglades da ke jihar Florida a jiya Laraba domin aikawa da Amurka sako kan canjin yanayi. An dawo da tattaunawa da ake kan batun nukiliya tsakanin kasar Iran da manyan kasashe shida na duniya a jiya Laraba a birnin Bayan ana tattaunawa ne akan wasu batu masu sarkakiya kan santawa da ake ƙoƙarin yi. To a gaida Sarfilu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin lokacin da juma'a Aliza ta gabatar da shirin rigakafi. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfilu hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da har haɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau malam zubar alheri ke muku fatar alheri sai kuma da hatsi idan allah ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.